Wasila Abdul Fatayi Lawal tana da tsayi matsakaici wankan tarwaɗa ta fara wasan taekwondo tun tana karama a yau tana da shekaru goma sha biyar da haihuwa tana da sancirnuwar dan na daya kuma ta samu lambobin yabo tun yau da 'yan shekaru. Na taba kawo lambar yabo ta azurfa ta bakin karhe da ta zinariya, ta zinariya biyu da azurfa biyar da ta bakin karhe shidda. ta da lambobin yabo goma sha uku da take da wannan nasara ta wasila ta same ta ne ta dalilin malaminta abdul fatayi lawal wanda ba wani bane illa ma'aifinta. ɗana ne yana da ya mai suna fa'iza sun suna yare ne suke yin taekwondo daga litinin zuwa juma'a karfe biyar da rabi muke fara koya musu duka shekara kwambala ta ƙasa da wasu wasanni suna halarta kuma suna samun kambu. ɗaliba da ke ajin katiram matashi matashiyar yarinya na fatan haskakawa a idon duniya domin kare da ɗaukaka tutar Nijar. Ina so in ci ribar taekwondo kuma ina son in zama babbar ma'aikaciya uwata ma tana min roƙon Allah in je Amurka in je Jamus. In na je can kuma zan san ciwon kaina in yi training sosai in an zo gasa zan yi kokari in samu galaba in huddo sunan ƙasar Nijar. a hali yanzu matashiyar mai taekwondo na mai da hankali sosai kan karatunta da kuma gasannin cikin gida. Thank you.